Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana gidan Radio Nomad FM da ke nan a Gadas inda zan tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske batun karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki na Agadas. Idan ba kumanta ba a ranar 30 zuwa 1 ga watan Juli wato shugaban kasa ya gudanar da wani babban taro wanda ya hada dukkan al'ummar wannan yanki na agadas domin tattauna kan wani maudu'i wanda ya shafi batun zaman lafiya tsaro da kuma haɗin kan 'yan ƙasa domin tattauna wannan maudu'i a yau ina tare da butali ciwiran na kwamitin zaman lafiya sannan kuma ina tare da madan azara muhammadu ta wato ɗaya daga cikin mata masu faɗi a je a wannan yanki na agadas sannan kuma ina tare da malam alkasun mato na ƙungiyar fararen hula na ƙungiyar andh sannan kuma ina tare da wadala bubakar shugaban kwamitin matasa ne ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau da taken wannan maudu'i namu ya shafi wato batun babban taron nan da aka yi na yanki wanda ya shafi batun zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a wannan yanki na Agadasa. Bari in fara da kai Malam Butali Ciwiran na kwamitin zaman lafiya. Shin takamaiman me za a ce a game da wannan taro da aka gudanar wanda ya shafi dukkan sassa daban-daban na wannan yanki na Agadasa. Shin menene ma'anar kuma mi ake son a cimma guri a game da wannan taro. Muna kwarai da wannan forum da aka yan ki mu zo mu shigo shi saboda vraiment yana da babban muhimma bisa zaman lahiya na region Kintamu ta Agadez. Don abin da zan cewa dai president kakin ya zo ma ya goda yana da labari kore-kore da abin da ake duka arewacin kasar nan dukkan shi yana da labarin shi. Dan kakin ya zo ma sai da ya sha gamuwa da yawa a yame kuma duka lidiyar kin da yake ya kamata wanga abin ya shafe su sai da ya zo da su. Arewacin Tawa, arewacin Maradi, arewacin eh, Zandayar da Agadez duk duka har ma difa ma an tabo kadan mm. cikin kenan ana iya cewa ma wani taro ne wanda ya shafi kasa baki daya wanda ya shafi kasa baki daya wajen da ya zama lahiya don da ya zo ma kware-kware yana da labari paske duk ya san abin da ake duka cikin sha'o'in nan saboda problem kin tashi hankali ya zo to har wajen traffic na drug traffic na arm group army wanda suke sun dade suna tafiya nan cikin komo can bisa kwanciyar hankali na wajen ƙasa a gada baske shi da ya ce su gani suke in libya ta fadi a gada shi ne za a bi ta da hmm. bayan wato a gada matsalin za ta shafa sosai amma a lokacin da libya ta fadi a gada ta rike ta rike ta rike har yanzu tana rike amma sai ya komo bisa dan tashi hankali da ake cikin shi yanzu yanzu a zaman yanzu saboda wannan tonan zinariya saboda wannan group army da suke nan saboda traffic da dora paske abun a yi shi dalla dalla a fadi gaskiya yadda take dabuwar lokacin nan dan mutane su gane masu saurari su gane ko zancen ne da babu zancen tawaye cikin shi wannan abu ko ko zancen wanda wadansu suke fadi rezidi na tawaye mai wannan babu shi duka ma rezidi mu ne mu ne rezidi kin tawaye mu ne muka yi tawaye yau mun sufa yaran mu ma sun sufa suna da iyali don wannan bai gama komai ba da da wato babu wata halaka da wannan problem kin da ya kawo shi wajen su afirkin drug afirkin faduwar libya afirkin eh, tano zinariyar da ake nan duka-duka afirkin da yake su nigeria su chad su libi su mali duk wannan suna da mushkila don wannan sahara babban sahara ne niger vraiment sai da makami da yawa za a a wato kamar yankin yankin agada sai yana da kashi biyu cikin kashi uku na faɗin kasar mu ta niger na gode butali zan sake dawa gari ka a cikin gundarin wannan mahawara bari zuwa jan ku madan azara muhammadu kada manta wato kuna daga cikin kungiyar nan ta mata da suke yaƙi da tashin hankali eh, madan azara kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro a yanki shin a ɓangaren ku mata ya ya kuke ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu kamar yadda kace a cikin ƙasar tamu lalle kwanciyar hankali abu ne wanda ake so amma kuma akwai 'yan kurakurai a cikin ƙasa duka wannan ko ina akwai su riska zero kamar yadda ake cewa babu shi ana ma agadis mm. kamar yadda an ka kwatanta lalle agadis an yi dibin za ta sa abu da yawa game da tashin hankali lokacin da libi ta lokacin da an kai abubuwa da yawa don saboda lokacin nan abubuwa da yawa sun ka zo sun ka game waɗanda suke duka suna iya su yi kwankurir ga agar tashin hankali su amma Allah ya sa da sarauta ubangiji da roƙon Allah da matasa da ya mata da masu hukuma alhukum duka kowa da kowa ya mai da hankali bisa kaka za a yi a shimfida da kwanciyar hankali kenan shine objective kin kowa da kowa ka ka za mu mishin da kwanciyar hankali kuma babu wariya babu komi kowa da kowa kawai ya sa hannun shi masu ikon masu farar fulla kowa da burin shi guda ne kwanciyar hankali tunda an duba an gani frontier kin mu nawa inda adda kai tashin hankali kuma barcin wannan mine ne wata ake sa tashin hankali abinda ake ce ma kamar jahilci kamar talauci wannan kuma ga lokacin nan an an ka diba an ka gani tuttule condition son reni saboda Allah da annabi dan a fadi gaskiya ko an zo an rihe jado an zo an rufe areva an zo kenan ga yara barkace ba su da aiki babu aiki ga wanda ke aikin su ma an zubdo su barkace kuma ga bakin haure suna shigowa ga inda ya kamata a tahi eh. a tahi a samu dan zinariya ko a samu wani abu wurin an hana a sassaida an rufe an hana an ka zo an ka maido hankali wajen yan bakin haure waɗanda shike ga lokaci da dama tun da an ka rufe harkar tourism kin nan an ka yi declaration a gare zuwan rouge yan bakin haure transport kinsu su hébergement kinsu komi da komi nasu yana kawo ma agadas ekonomikinta ta tashi faraf an ka ce shi ma criminal ne criminal ai wato mugun lahi ne kenan an ce mugun <laughs> lahi don masu aikatawa suna cikin matsala an ka zo an ka kama mutane an ka kama abubuwan su duka motocin su da mm. komai na su hashin dai condition ita ne mai Allah da ikon shi da kokarin kowa da kowa an ka cin hide wannan kenan zuwa na shugaban kasa abu ne mai muhimmanci zuwa na shugaban kasa tunda yau kasan in babu shugaban ko ruwa yau abba ai ba sai a ce shugaban kasa kenan dole ne ya tashi ya samu ya yi adalci ya yi imani da cewa kuma ya yi da um, cewa wannan abu ta kowane fanni ya kamata a yi shi shi yasa ya zo kenan sai godiya mu wajen mu mata sai mu ce gaskiya an yi kokari to mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin wannan taro da aka yi sun bayyana abin da ya kamata su bayyana wa shugaban kasa to an bayyana za a cewa bayyana wa'anda sun kai magana duk abin da sun ka wa'anda da magana ba ba kowa magana ba tsakani da Allah ita gaskiya sunan ta gaskiya ba ba kowa magana ba amma wa'anda aka ba magana magana da sun kai mai muhimmanci ce magana da sun kai mu sai mu ce ta gamsar da mu tun da menene sun fadi masaloli duka hudun eh, matsalolin yana da kyau amma a warware su shine matsala eh, ga yawancin mahalarta da suka bayyana wato matsalolin da eh, wannan yanki na agada sai ke fuskanta an bayyana matsalolin waɗanda kuka bayyana ma sun ɗauki alkawarin cewa za su warware matsalolin. Ni na tabbatar da cewa ko ba a ce ba ga alkawali an doke shi musamman wanda ya doko ya fito daga ƙasa daga niyame har ya zo nan dan ya saurari ai ba son tayya ne ba kawai ya samu shi dan saboda in ya ji wa'annan matsalolin dan ya samu musu magani an tabbatar da cewa ko bai ce ba za a yi maganin su an tabbatar da cewa za a yi shi tunda abin da ya kawo shi kenan ne kuma masala in fa an ka fadeta an ka san da ita ta bayyana ta an ka san da ita shikenan ta deja daga nan ma an tabbatar da cewa za a samu solution na gode eh, madan azara bari je wajen naku wato eh, eh, malam alkasum mato na kungiyar andh wato kuna ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke kare hakkin dan adam a cikin wannan ƙasa an san da wannan yanki na agadasa yana fama da wasu matsaloli kamar na bakin haure ya kamata a kiyaye bakin haure ya kamata bako a kula da shi alhali matasa a cikin wannan agadasa suna fama da matsaloli kamar yadda yadda madan azara ta taɓo. shin wani aiki ne ne kuke yi domin wannan ya kasance eh, kun kare su bakin hauren da kuma su matasa da suke kokarin kare kansu da kuma neman abincin da za su ci tunda kamar da madan ta tabo matsala ce wadda ta shafi 'yan nijar wadda ta shafi 'yan yankin agadas salamu alaikum jama'a to kenan shi abun da ya shafi wadannan bakin haure da samari lalle shi wannan zance ne da yake yana da fa'ida in an duba shi wajen bakin haure shi za mu farawa tunda yake bakin haure tunda a lokacin taron an taɓa wannan matsala eh bakin haure tunda yake su an doko zancen su kuma su bakin haure mutane na gari suna rayuwa tare da su kenan matsalar da ake gani ta bakin haure kulawar da suka samu bakin haure fiye da 'yan gida kenan <laughs> fiye da an gida fiye da an gida tunda yake shi da kan shi wannan matsala ce tun da yake ni ina zamani ina gani abun da ake kai aikata ma wanga da ya zo ni ba a kula mani ka gani wannan shi ne abu da yake ba a yi daidai ba tun da yake wannan shi da shi ya kawo tashin hankali amma ko da haka nan alhamdulillah ba a bi shaitan ba aka tafi wajen tashin hankali e, eh, tun da yake su waɗannan bakin haure ka gani sun zo da hankalinsu da al'adunsu da yake ba su kama da namu eh waɗanda suka iso tunda tinima wato da dama muna jin koke-koken mazauna da suke cewa wannan baki sun kawo wasu al'adun da suka saba na addini da suka saba al'adunmu na gargajiya wanda har ya kai wato mutane suna kokawa suna kai sakon kukansu ga magabata a bangaren ku wadda hanya ce kuke ganin ta dace ta yadda za a kiyaye waɗannan matsaloli tsakanin waɗannan baki da kuma waɗannan eh, eh, eh, 'yan asili To, shi waɗannan bakin hauren su san shi yadda annabi Musa ya ce, wannan yaronka ka mishi tarnaki da dabaibayi su waɗannan bakin hauren, waɗannan masu kulawa da su, su za su falkatar da su, su musu sawa waɗannan abubuwan da suke yi. Ka gani misali, waɗannan bakin haure 'yan shaye-shaye ne kwaya a fili suna shanta suna saida ta ka gani wannan kuma masala ce ka gani mata suna tara mata bisa hanya wato eh, kungiyar mata ma sun sha eh, faɗin cewa eh, ɗiyansu suna fargaba ɗiyansu mata idan sun ka tayi cikin gari mm, idan sun ka bi wannan haya inda bakin haure suke mun sha samun wannan labari wannan misali yanzu in ka gani in rana ta fadi wannan wurin nasu titinan nan da suke gewe da wannan wurin ke mace ke ka dai ki bi wannan titi ba fulla ce ce hanti tat ne yoyo akwai akwai masar to Allah ya zan sake dawowa cikin wannan gundar ta mu bari zo wajen ku malam Wadal eh, Abubakar eh, kuna ɗaya daga cikin shugabannin matasa a nan a gadasa shin tambaya ta farko ya ka karbi wannan eh, muhawara da shugaban ƙasa ya jagoranta a matsayinka na matashi kuma eh, na wakilan matasa abin da muke so mu gayi mun gayi shugaban shugaban kasa kuma mun sha gayin shi ba gaban shugaban kasa ba kuma taro ne wanda ya doko abubuwa bisa problem kin sha agaris paske an kawo zancen harkar traffic di drug an kawo harkar insecurity an kawo harkar zinariya wadda ta kama ma mutane wanda waɗansu ba ma mutanen ba ma nigerian ba ne ba waɗansu 'yan fitina ne waɗansu kuma sun zo ne don su kwashi arziki su taya su don ka yadda dai na gane ni dai yadda dai na gayi gaban shugaban kasa ke na dai. akwai rashin aiki bisa harkar security tare tare hanya wanda ake da harin an yi wani tace tace cikin taron kamar an so a kwantanta tsohon yan tawaye ne yadda alhali kuma gaskiyar magana tana wani baba na gai ciwo ren eh wannan problem kin bai shahi tsohon yan tawaye ba tsohon yan tawaye yau cikin su sai sector ma suna siyasa diwancin su kowa na cikin harkokin gaban shi mu da diyan su sun hana mu mu tashi hankali sai muka zo muka zana to akwai wata matsala wadda take yau matasa na agaris sun kai inda mun sha gayi mana kuwa haya kai ana tireta mu da regionalist haya kai ana ce ba mu da kumiya wanda yau in kuka diba societe minera wanda suke aiki kansu like sauran da proje proje wanda suka zo da in suka zo agaris ma'aikatan suke zuwa sai hudu apel d'offre da wuya dan agar su wuce sai alhali kuma bai kamata ba cikin takarda a ce eh, wata wani kamfani ya zo bai dauke yan bai kamata ba saboda akwai decentralization tana na yau in an ka bi gaskiya na ga mu shugaban kasa na ce mishi jiha agaris ba kamar jaha maradi bace ko zandar inda matashi zai kare university karatu zai zuwa ya gona ya shibka ya gada mana ya gona baban shi ya bashi yanki kuma mashi ya haye sana'a in ya sayar abin da yake kuma kasa garuruwa ne da suke frontier da Nigeria sai très facile ka shiga kaso ko isan kake shiga kaso kana kaso to nan wurin wurin ja ci wadda ta mamata ta gai ne eh, akwai da harka kai gwa abin ga bakin haure ne libi ake sana'a an hana ta harka societe miniyar ne iranian bai da daraja alili ke societe da yawa sai ga harkar migration project suka zo da sunan migration suka zazzamana to yawanci in ba nan da ma muka ta kuci kuci muka ce ba mai muka yi declaration yau da dama daban ka shiga wadansu wurare kaga dan gari na agarsu guda guda bibi uku ku cikin project shi ma cikin mu declaration <laughs> eh haka ya dace ya dace ne da sora na ga mu shugaban kasa wannan abu mu shine muke so a mana yau in kuka diba kuka ku society minero da za a huda sabuwa mun ce a ba mu kashi 50 autochthone a ba su wuri cikin kashi wato yan asalin wuri a ba su wuri saboda waga jiha ba in ba ta kamar sauran jihohi ni na gaya musu ya ce wadda vraiment sai an tashi tsaye yadda shugaban kasa ya gai ne ya ce ya ji daɗin ya yi tsammanin da libya ta faɗi agaris ta faɗi to sai Allah ya kiyaye wuraren difa da wuraren talabiri ne tashin hankali nasu mu da suke su ne yau tsohon tawaye mana sauraron su sai suka kawo kwanciyar hankali da su na su da su da wanda suka yi kare na farfalla duk suka kawo kwanciyar hankali cikin jami'a wannan duka ba tsira ba na gaya mu shugaban kasa tanke matasa paske matasa ne ke tare hanyoyi karorin da ke ta matashi matashi na ya karatu ya kare ya nemi stage an hana mishi sai ya nemi abin diga shi ko wani abin shaje tare hanya kenan dole abu ne wanda vraiment kamar yalla galib babu mafita kamar yadda yadda mada azar ce ta bayyana rashin aiki shine matsala problem a duk wani rashin aiki paske da an har kawo wani ai sauran garuruwa na kasashen Niger sun yi mu yawa ba haka nan bane ba nan ga jiha ce wadda activity yawanci duk an su matasa sun yi kai sun koma wasu suna cikin wani kewaye an yi etufens da libi ne matasa a gari suke ta suna kudi yanzu libi ta watsi halbe halbe yawa babu kwanciyar hankali algeria kuma ba ta yi ba kamar da bane ba kenan matasan ga sun zo sun ta zama suka gurhana kenan matasan ga an nemo musu yi an nemo musu aikin yi kun ba irin wanga aiki bana a zo ka yi abun matasa sun yi karatu na agres saboda mun ba su da dole communal wanda muka identify matasa 7700 waɗanda suka kare karatu wanda sun kare karatu da mata wanda suke nema aiki da wanda suke nema a koya musu aiki hannu nai ne to wannan mutanen suna jara. yoshe kinan kaga wannan tanke ba wani abu ba su ne in tashi hankali dole su yi tashi hankali saboda babu hanya ba mu fita agar su mutane san etufe yau har kaga ta zinara yadda baba na gai ta kama mutane kala kala agar yadda matsowa gai ta biyo in ma wadansu ba su respectan su sace yau agar su gidanka san kimin da ka fata ka dawo ba mu hutanka ko an shiga an sace maka wani abu ya kai inda mutane ba su ma iya barin gidajensu hankalin su tashe yake. Mm. yanzu wannan taro da shi shugaban kasa ya jagoranta kana ganin wata mafita ce a nan gaba koko dai ya zo ne dai eh, wasu kan ce siyasa. ba siyasa ba ne ba wannan taro inda siyasa ne da ni ba a bari na shiga saboda ni ba ni siyasa kuma taro nan da ubanni na da tantina da suke nan an ba su magana. abinda suka ga yi ba mu yi tsammani ba saboda gaskiya suka ga mu shugaban kasa duk da su wannan suna siyasa suna tar shugaban kasa suna farti guda shi eh, sun ga mu shugaban kasa shi ya ya saurari waɗannan bayanai da an kai masa shugaban kasa takarda doka duk magana yana rubuta mai muhimmanci saboda ko ta magana ba ta da muhimmanci wata tana da muhimmanci kuma ban da wannan kun san an kai forum akwai riko abin da ake cewa recommendation abin da mutane suke so a musu dan a ga problem ko to ubannin mu su na conseil regional da uwa mata su yi recommendation kina wannan recommendation kine an kai validation shine zaba shugaban eh, kasa tunda ka taɓa wannan eh, waɗannan shawari da aka yi ma shugaban kasa shine zan zo wajen malam butali eh, wannan taro an kammala shi kuma mutane suna jira shin mutane suke jira bayan wannan taro da shugaban kasa yi tare da al'ummar Nijar zancewa to da ake jira <laughs> kowa ya gane shi tunda president da ya zo bai zo ba dan a fada mishi a fada mishi abin da ake yi amma a bashi a bashi solution tunda ya san ko ne na ga muku da ya san ko ne solution yake so dok solution suna wajen mu partikin su da yawa eh, yawancin su duk wajen mu suke duk yan population parce que wannan abubuwa duka da ake yi nan kasa a gada su yau duka tare da complicity ke mutane da yawa don wannan kowa ya gane shi don ya kamata mutum dabuwar da kanshi daga cikin famikin shi zai farawa ya koma wajen mai gari ya koma wajen chef de tribu chef de groupement har ya zo wajen sumayar wannan duka mutane ya kamata su kama ma mm. su eh, kama ma kansu ba su kama ma shugaban kasa ba eh, malam eh, tali ka tabo magana mai muhimmancin gaske kamar yadda ake cewa a nan kasar mu ta Nijar sai da dan gari akan ci gari wannan matsala ana samun ta a yankin Difa a yankin Tilaberi inda yan asalin wurin ma ne suke hada kai da miyaku da a kawo matsala cikin kasa ko cikin yanki wani kira ne a matsayin ku na masu fada a nan a gadasa wani kira ne za su yi domin wannan matsala a warware ta to kakin in yi kira sai in komo ga forum ka in komo forum ga abin da forum ya ce ga abin da president ya ce president ko na yi cikin forum abin da ba taba gani ba yana zamne ba ya tashi sai an kare ya tashi ya tashi shi ya pose dawo don abin da zan cewa sai ki sai president ya abin ya faɗi gaskiya yadda yake bayan wanga forum kai ya zamanto mutum wani mutum da ya san wani nashi ko wani abin nan kusa yana da complicity abin nan ya bar shi yana cikin wannan abun yayi kokarin da za ya fiddo shi cikin wannan abun tunda nan cikin kwanakin ga fitar da za su zuwa za a fara application kin recommendation kin nan recommendation kin nan babbar su guda ta wajen zinariya sai an wanke an share wajen zinariya nan duka daga ci baraka barakatin duka dai inda yake kamar wanda yake ba na kasa bane kuma baya da baya da normal baya da reglementation kin zamanin wurin duka wannan share shi za a yi fidda shi za a yi don kai ya zamanto bayan wanga forum akwai mutanen da yake suna cikin su akwai shi cikin wannan abubuwa malam butali ban gince ka ba a wani lokaci a wannan kasa ta mu ta nijar in ka ɗauki misalin wurare da aka ake haƙar zinariya wani bi da 'yan ƙasa sun fara haƙata sai ka ga an hana su sai a ce wani kamfani za a ba za a ta yadda aikin ta a zamanance alhali ƙasa ba ta ganin komi wannan ba matsala ba ce wanda kuma ya isa eh, su mata matasa da ke kokarin su samu wannan zinariya su kasance cikin mawacin hali wannan duka problem kin organization ne paske gwamnati sai vrai ke ba ta yi organization tun da farin ba ka sa abu in ba ka gara shi tun da farin ba daga baya kakin ka shirya shi sai ka sha koko. to muna ganin su misali kamar samira wannan samira yan nijar da dama san ma da nijar tana da wannan wala ne shine nake zuwa akwai akwai na mutane na artisana wannan sun fi ma modern yawa paske mutum abun modern wuri kadan ne za a yi shi paske babu security babu security security kin da aka kawo ko ci barakatin wuri kadan ne aka kawo ta don ako kuma wuri da yawa da ake mutane suna taya suna ta abin artisana wannan da yawa sun samu hayar shi daga komin ne ake zuwa da departement a yi kin su tun ma ba su ba ga service de mine ba me wadanga da ake jance na na modern wannan mm, akwai su kuma dole kasa dole kasa sai ta yi aiki da su akwai su amma kakin su ba da permikin sai sun fada mu mutane sai sun fada mu mutane wannan wurin ko ka doke shi ka je ka koma can ku yi society ku goma ku nawa ne ku je ni yame ku shirya ku yi permikin ku ko ku kusan dai sai an doke shi abinda ake so wato arzikin kasa ya kasance ga 'yan kasa kuma musamman ma ya kasance ga 'yan yankin da ake haƙo wannan zinari wannan matsala ce problem complicity kin mu ne parce que ni sai ni sai ta hinya ni ame in samo in samo permit in na zo da shi sai in sai da mu wani na wanda yake ba na 'yan kasa bane wannan president ya fadi directement minister da min ta zo ita ma ta faɗi directement duk wannan abun sai an yi enquete kansu kuma wanda yake cikin complicity kin wannan abun sai eh, shari'a ta yi abin wani bi kuma akan rufe ido kan um, mutanen da an san suna da laihi wannan dai cikin harkokin shari'a ne bare Eh, kun batun zinariya kun taɓo shi kuna ganin za a in Allah ya yarda wannan matsala za a warware ta to shawara ta biyu kun ka taɓo kuma harkar wace harka ce shawara ta biyu wannan group army da muke fadi yau shekaru da shekaru suna nan cikin kasa mu group army kin nan mu ne muke kawo su akwai zuwa na wajen security na drug wannan da take wucewa akwai zuwa na mutane masu yankar drug da kanta su yi kai guda su boye wani wuri su yanke drug wannan duka yanzu da babban armama ake yin shi da da kadan ne armama har ya zamanto ya yi amplifiye don wanda bandi na story drug sai sun kara armama sun yawa armama shine ake gani armama da yawa masu wucewa da drug su ma sun karo armama su da haka na ake gani armama da yawa an fashi suna wannan abin shi ma president ya yi shancan shi mutane na cikin sal sun yi shancan shi an badi an an fadi solution kishi recommendation kishi ya kamata da farin na 'yan kasa wanda suka san suna cikin shi wannan abin su fita daga baya gwamnati ya doki matakin da za a doka ya share wanga abun ya gara wannan ya gara wannan abun wannan na wajen group army ne group army drug da orpayage wannan duk suna tare duk suna tare paske waɗannan mutane na trafficking ga duk su ne duk su ne don vraiment wannan abin duka shugaban kasa ya fada ma lidiyar duka da suke nan wadansu ma mutanen nan da suke abubuwan nan suna kusa da su kore kore kenan dai shi lidiyar abin da nake cewa lidiyar wajen wajen mutum dari bakwai suka shiga eh, forum kenan eh, wajen dari bakwai don daga jeunesse daga mata daga lidiyar daga uh, uh, chef de groupement daga eli duk wannan mutane ya shiga kansu president ya sani wato kawai in na fahimce ka shugaban kasa kamar ya hidda hannun shi na cewa tun da kun san matsalolin suwa ne da suwa ne kenan ya kamata hanya mafita ta farko ta fara hitowa daga mutane 'yan asalin agadarsa da kuma 'yan nijar president bai fidda hannun shi ba da hannun shi parce ya ce har ya buga ma 'yan fds suna cikin sal su da kansu ya ce musu akwai da yawa corruption ma tana kawo waɗanda mashikila ka fito libi da wani dan abin ka kadan a yi ta cinka a yi ta cinka a yi ta ka sai ka shiga a gadas nan da kuma duka ya doko shin shi kuma a nan ya fada ma FDS ya fada ma leader ya fada ma population ke yana kallo abin duka rana ta fita bisa shi yau yau rana ta fita bashi don wanda yake gobe hannun shi ya fito cikin wagga complicity ya san babu wata intervention da babu ba da akwai su intervention mun san akwai intervention mu da kanmu muna intervention a kama barawa yau ka gan shi gobe yana yawo yana yawo a kama wani don drug nan ka gan shi gobe yana yawo to wannan intervention duka mun fada ma president cikin recommendation ya kamata intervention wannan su saya daga bayan forum eh. ka a samu wata complicity da yake abin nan intervention ta bita na, gode malam butali eh, madan azara shin eh, eh, wannan taro da aka gudanar wannan shi da manuharsa shine zaman lafiya kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa duka waɗannan muhimman batutuwa ne da 'yan niger suke fatan komi ya kasance wato Nijar ta kasance ƙasa daga cikin ƙasashe masu ci gaba eh, masu zaman lafiya da kwanciyar hankali eh, shin kuna ganin a nan gaba dai wannan yanki na agadas ba zai ƙara samun wasu matsaloli ba idan an ka aiwatar da abubuwan da a shawarar da aka ɗauka an ka yi alkawari gaban shugaban ƙasa saboda duk matsalar kamar yadda malam butali ya ce eh, wani bi da 'yan gari ne akan ci gari ya kuke ganin wannan matsala za a warware ta to na gode da kamar wannan tambaya lalle nan dai gadas dai ina tamaha kamar irin wannan matsaloli an yi tamaha tun da dadewa za su samu amma Allah ya sa ba su samu ba kun dauko da su zace yan tawaye lokacin da an kai demil set Eh kun sa abin da an kai ga lokacin nan ko waga kabila ta taso ta zagi waga kabila eh. amma mutane kabiloli nana a gadas sun ka zo sun ka hada kai sun kai tsintsiya madaurin ki sun kai tsintsiya madaurin ki daya dole a kawo kwanciyar hankali tunda kuma daga nan sun ka tabbatar da cewa in ba abu kwanciyar hankali babu wani abu da za a yi shi yasa tun ga lokacin nan ne nan dai mazamna agadas kowace kabila parce que agadas fa le niger a miniature duk kabilan niger akwai ta a agadas sun ka ga su kan matansu kan matasansu surtout mata su da na sani sosai parce que na an yi abubuwa da dama na wurin kina ina gane mata suna taka muhimmiyar kwarai ko daga nan da sun ka ga mai kansu <laughs> sun ka ce kai ku diba ku gani wagga hasara mu ba mun gashi da ita kun gani an ana tamaha wajen rebel kin nan kabila guda ce a bincika a gani wai su sojin suwa ne aidin nijar ne soji na nijar ne duka na kowace kabila ce kenan ya kamata mu mata mu diba mu gani mu ce mu yanzu mun yi Allah wadde da kashe-kashe ina dalilin diyan mu na mutuwa kannin mu na mutuwa diyan mu na shiga ta kabar gashi nan suna zama marayu muna abin ga waiwan ga abu ina dalilin shi mu yanzu kokowa ba guda ce ke gare mu babbar kokowa ita ce mi kokowa da jahilci mi kokowa da da mi yake da suna talauci su ne kokowan namu kenan zamantakewa ta tsakanin mu wannan babu masala to an samu masala wannan kokowa muna cikin ta ana cikin ta an ce ana ana ana an ci ba nasara gare <laughs> ta na da kokowa guda ce da zu ya doko zancen eh. shi ma yaron ga ya doko zancen na kama game da 'yan bakin haure jama'a ka ba ka gani kai kana zamani baka san abin da zaka ci da diyanka ba baka da shi baka da shi gobe baka wani aiki wani bai zo ya taimaka maka ba ka ba ka gani wani da ya zo an doke shi jiska abin ga bros adam eh, sai an bashi likita ma sai an kai shi <laughs> in ya zo likita nan take zai ta shi ya zo ya eh, take kama ya wuce to wannan abin ya so ya kawo dan cikas amma Allah da ikon shi kuma mutane sun ka tashi dai sun ka ce wannan abun bai yi ba a diba a gani sai vrai yau duka masu aikin nan na bakin haure su oyiyam e su HCR su wane ne duk suna da mandakin su duk an san ne mission kin su amma su diba su gani cikin mission kin nan ya kamata a ce an samo wata ɗan hanya inda za a dinga taimaka ma 'yan gari wanda ake wajen nasu wajen nasu eh. saboda kwanciyar hankali ta tabbata amma kana ji kullum ana abin to daga nan ne certain projet kamar dai su abin ga Eh, me yake da suna imanita kamar su ƙungiyar eh, kare hakkin ɗan adam da kuma eh, wato baƙin ƙungiyoyin da akwai da dama wanda sun kafa wanda mm. shike sun shahi kamar su OEM sun fudo proje da yawa wanda shike sun shahi mazamana kasa mazamanan gari to yanzu yanzu ya kuke ganin makomar wannan taro da kuma makomar wato waɗanda suka halarci wannan taro saboda sun ɗauki alƙawura kuma eh, alkawura masu muhimmancin gaske ga makomar kuma yankin na agadas ga makomar ma kasar nijar baki daya to kamar yadda an ka ce ni ya kamata kowa ya share bakin kofar gidan shi munan yanzu agadas daren nan kowa ya doki alkawalin ke zai kokari wanda shi ke na shimfidar kwanciyar hankali gwamnati shi ma president da kanshi shi ma zai taimaka tunda an san da zai taimaka inda bai taimaka da ba zai doko mission kinshi musamman ta haka nan kinci kenan kowa alkawalin da ya doka ya cika shi kowa ya cika alkawalin shi kuma a samo ma matasa aiki <laughs> kuma akwai wani karam nan da ake utilize cikin eh. radio cikin television kullum autonomisation de la femme mm. économique de la femme eh. autonomy to wato mata samu yancin gashin kansu ta hata da harkokin to wannan yanzan gaske ne yanzan na gaske ne ba kawai cikin discours bane il faut qu'il y ait du concret eh, a ga dimu a ga dimu <laughs> to da gode mun ji shi da yawa cikin discours ana tayin shi ana tayin shi me dimu muke so eh, to da gode da azara barin dawo gari ka malam wadal yanzu matasa eh, tunda muna kusan ƙarshen wannan mahara tamu eh, wacce hanya kake ganin su matasa za su bi na su kwato hakkinsu ba tare da wani eh, tashin hankali ba tare da fitina ba tunda tuni dai kun isar da ku kanku ga shugabannin kasa ya kake ganin shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu e to bisa, matasa yadda na gaya muku ne tanki decentralization tana aikin ta kamata wannan problem kin na aikin matasa vraiment za a yi regilan shi kuma tanki matasa suna da collaboration mai kyau da collectivity kin duka conseil regional da miri miri kin mu je fanske wannan problem kin duka ana samu saboda yau duk entreprise kin da ta zo duk wani projet wanda zai zowa kofar shi ta shigowa collectivity ne akwai conseil regional akwai miri miri kenan tanki ya in bon collaboration da matasa babu wani son sa rai babu wani sa harka siyasa akwai abu mai kyau tsakanin su shi fanski wannan problem ana yi regilan shi saboda suna ya matasa aiki kuma yar tanti ta gaya ko proje wanda suna kama ma matasa kenan kun ga in ana tahiya tan ana tahiya sai ka inda za a taba kowa ma haye ka yi regilan problem wanga na rashin aiki yanzu ku kuna wadda kan matasa na su tashi su nemi kuma na kansu da kansu muna wayar da matasa da kyau saboda nan ANP muna sensibilizan matasa su paske ANP nan ne ake do appel d'offer duk wanda kamfanin da ya zo a gaskiya yake do appel d'offer tanke kana zaman gida kana shayi ya aiki zai zo ya doke ka kenan can ne zaka tai ka ga akwai appel d'offer akwai diplom kinka ka gani ka aje kai tantan chance kinka ha stagiaire ma suna doka yanzu kamar eh, eh, eh, kuna gudanar da rangadi a sauran sassa daban-daban na wannan yanki na gadas tun da nan birni muke shin ina matasan da suke cikin ƙauyuka kuma mu kasan ni konsai communal ne nake jagora konsai ne na communal urban da zai ɗan ƙauyuka na kewayenta ba konsai regional ne tun da kana zai ƙauyukan yanzu ƙauyukan ne yawa ɗan ƙauyukan mun sha zuwa muna waye musu kai bisa haraka tashi hankali da wani tare-taren hanya kuma da neman aiki kuwa mun gaya musu muka ce musu danki kuna zamanin nan ga labari bai taro ku ya kamata ku je ku nemi labari saboda ko proje na ni na taba gaya musu wani proje ne na kofi akwai ta fazikin su wani proje ne mai harka taimaka matasa na gonar kai matasa ne zamu formation a basu kayan garka da suka kire na ci musu to harka garake nan kuma ne da matasa matasan da suke ta guda guda ne amma ku fita akwai ƙauyuka suna nan bakin gulbi nan ne matasa suke noma albasa suna harkar garake wannan matasa su za ku je ku identify ku musu formation ku ba su kayan aiki paske in kuka ce ku shi nan cikin gari kuɗi ne za ku zuba ta finata kuɗi ne kuka kamo ga nasaru za ku yi asara saboda za ku je ku ɗauko matasan da ba aikin su bane ba kayan da za ku ba su ma wani sai da zai taya sai shisha amma tanke kuka je bisa teren matasan na ƙauyen na masu gara garake kuka yi identifiyan su bisa teren to wannan su ne vraiment za su yi kokari su samu waɗansu aiki inda kuka taimaka musu. Eh, malam wadal an san da zaman lafiya duk wani ci gaban matasa ba ya karko idan babu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma ya kake ganin za ku haɗa hankalin matasa Eh, tunaninsu da iliminsu ta yadda wannan yanki zai samu ci gaba. Eh, bisa wannan ni na taba organize wani forum na matasa forum kin bisa pene ne da cohesion social paski kabiloli na, na gama na komin arabin tagadas wurin matasa ɗari kuma daga baya suka yi restitution kamar shi wannan abu ne wanda vraiment a wanga zamani da muke ciki shine ma ya kamata eh, mutane duka su tashi sai bisan shi saboda yau agadis abin ma kin ganin zinariya ya kawo mutane wanda ma waɗansu ba 'yan nijar ba ne ba sun zo sun zama nan suna sana'a zinariya kenan kun ga sai man wanga abun birema a san menene darajar cohesion social da zama na kwanciyar hankali na tare kuma muna mun yin sensibilisation bisa harka kwanciyar hankali da artist muna iska cikin gari bisa harka kabiloli wanda suke cikin wuri guda su so juna kuma su zamana tare na gode wadda labarin komo gari ko mala alkasum shin a cikin wannan yanki na agadas zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ake son a sa gaba eh, kuma wannan ba yiwa sai da kuma kare 'yancin faɗin albarkacin baki 'yancin hakkin ɗan adam eh, shin wannan yana zuwa daidai tsakanin kare 'yancin mutane da kuma tilasta mutane a bi hanyar gaskiya? To, shi kasan gaskiya, gaskiya ba ta da tilas Gaskiya ita tun da yake haki ne wanda yake kowa bushan su za tahiya. Gaskiya ita ce take komi da komi. Kuma shi wannan kare hakin dan Adam, gaskiya ne za ka faɗa ma wannan hanya gata wanga abun ka bar shi baya da fa'ida. Tunda yake don uwanka sha ka jima ka kanka kenan dole doka umarnin doka bin binta ake tunda yake ita doka in ba ka bi ta ba ita tana taka ka ita kuma kafarta kafar giwa ce kenan lasewa za ka yi ita ba ta da tausayi doka eh to wani bi akan zargin ku kungiyoyin kare hakkin adam da fifita wasu baƙi kamar misalin bakin hauri da suke cikin wannan ƙasa tamu yawancin ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam ne suke suke shiga gaba wajen samar ma eh, waɗannan bakin hauri wani yanayi na sarakuna ma tunda yara matasa eh, tunda na an taɓo maganar matasa suna cikin wahala amma sai ka ga bakin hauri matasan su suna cikin wadata to shi wannan na bakin haure wadatar bakin haure kin nan ba kungiyoyin gida ne suka samo musu wannan to ai kuma kuna da yancin a matsayin ku na kungiyoyin gida eh, ko kare abin da yake na gida ko ina zuwa shi wannan da farin farko da suka zo ba su shuraren kowa daga baya ne da suka gani kokoki ya yawa kokoki ya yi yawa shi ne yasa suka komo kasa shi ne waɗannan proje da hajiya ta fadi sun fuddo su a karkashin wannan kokoki ne da masololi da mutane suke faɗa musu tun da yake shi kwanci hankali in kana son kwanci hankali mutum biyu in ka ware su ka san fa babu kwanci hankali gare ka yara da mata in ka ware su wannan kai baka da kwanci hankali tun da yake mata su ne kwanci hankali su ne tashin hankali su suke hasa wuta su suke kashe wuta Eh, zan dawo ban san kuma da azara ba za ta da wannan batu naka mu ci gaba <laughs> zan dawo wajen da azara kan wannan batu eh, to yanzu wannan da an kai wannan taro an san da yanzu dai komi dai an tantance matsaloli na al'umma na ƙasa na yanki duka an tattauna an kuma an yi shawarwari ya kake ganin makomar wannan eh, sakamakon shawarin da aka bada shin a aiwatar da su ko ba za a aiwatar da su ba kuma ku kungiyoyin kare haƙƙin adam za ko sa ido na ganin an aiwatar da ayyukan alheri ga al'umma to shi abun da ya shafi waɗannan abun ga umurnin da aka bada koke-koke da aka bada aka fidda aka rubuta abu guda ne muke tsoro kada ya kasance ya koma irin na baya menene na baya irin wannan zantuttuka an yi su busa lakwal an yi su busa karatu abun gari bai fito ba to kwalliya ba ta biya kudin sabulu eh an yi su busa sojawa gari bai fito ba to yanzu ma kenan na wadanga muna tsoron ya kashe kada ya koma haka nan an tattara cikardu a sa su cikin tirwar adinin cikardu eh, yawanci ka do wannan abubuwa eh, yawanci ta tsara abubuwa amma sai kuma ta ta aje su banza eh, ka kai ka aje su banza wasu can su amfani da su wannan ko kake kon namu ba mu fadi ba a dauka tunda yake yawanci lokaci ihun ka banza ne muke komawa mu fada abu gashi abun da masalan mutane kurum an shurare mu shikenan an mance da zancen yanzu tambaya ta ta karshe a matsayinka ana na kungiyar ayin da ashe eh, ya kake ganin makomar wannan yanki da ma kasan baki daya a fannin zaman lafiya da kwanciyar hankali to zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan zaman lafiya lalle shi zaman lafiya yana ga mutane yana ga gwamnati na gode na gode malam eh, eh, alkasum eh, malam butali mun zo karshen wannan mahara ta mu a matsayinku na mamban wannan kwamiti na zaman lafiya shin ya wani kira gare ka wani sako gare ka zuwa ga hukumomin wannan kasa ta mu da kuma al'umma yankin agadasa da ma kasar nijar baki daya wala si don ka euh, dabuwar zani komo bisa kwamite da mu wajen de da yadda hajiya ta farida zu tun 2014 aka aka aka kirkiro shi da aka yi mushkilan nan ta libi tsakanin abzanawa da tubawa abzanawa da tubawa mutane ne na agadas su ma suna libi suna agadas suna chad amma mun so mu yi rigakafi tunda rigakafi tunda dai abin mun gashi nan kusa don abin da ya sani duk wannan jance dan an fadi wani irin kokowa speciality gare mu ta komite de pe ta kokowa da kabilanci kabilanci dabor duka problem mu muna doka shiga mutum ba ga tribikin shi ko ga abin nan babu stigmatization babu wata wariya kokowar mu duka da muke ta ensemble ce ba ba ko wanga bandi ne ko wanga ya kashe wanga ko wani saboda sunan kabila su abin wannan mu wajen ba mu shi da tubawa da abzinawa da fulani har ma wanda suka zo da larabawa duka wajen mu mutum guda ne cikin komite da pekin duka kuma suna cikin komite da pekin nan komite da pekin da muka yi shi wajen dari da takwas muke kuma akwai ad duka akwai mayar duka akwai mata akwai eh, jeunesse duka dai sensibility suna cikin shi don abu ko mu guda ta eh, kokowa da kabilanci parce ne yake kawo problem da wata matsala ta kabilanci wala menna kiran mu kiran da zamu yi bayan wanga forum mu yan comité de pe muna da wata Eh, wuti na aiki shi ma da muke cema tagalamt alkhair caravan de la paix muna kama da su muna kama da su ko da yake ba ku invite kin su fita ba ku labarin su kore kore suna aiki kore kore cikin ka cikin sha'an nan wato suna gudanar da rangadi na ayyuka na wada kai su ne suke bisa terrain kuma su ma suna game duka duka duka sensibility suna cikin su to waɗannan kiran da muke vraiment wannan eh, recommendation na forum parce que recommendation kin nan ba ga gwamnati ba kuma za su yawancin su duka wajen mu ne recommendation kin na aikin su yawancin su wajen mu ne don mu kama ma kanmu ban cewa mu kama mu president mu kama ma kanmu wanga a mishi magani wanga masala da ake masalolin da ake nan muna ta kuka da su baske mu ne muke kuka da su wanda su population da suke nan suna ta kuka da ba su da labari da yawa suna cewa wannan abin daga nesa ne yake daga mu ne daga population kin mu ce mm. don ya kamata kowa yadda ajiya ta ce ya wanke bakin gidan shi kowa ya wanke bakin gidan shi paske wannan radda gwamnati za a doki mataki kan mutum ya ci hannu. kan mutum ya kuka da kanshi kenan. Wala. <laughs> Na gode mana eh, Butali Hajiya Madan Azara eh, shin wani kira gare ku wani kuma sako gare ku zuwa ga mata musamman ma da kuma yara. To kakin kai ga mata da yara dan shi Butali ya yi mantuwa ya yi sitekin uti amma bai yi sitekin commission paix, sécurité et emploi du conseil régional, mm. dont je suis vice-présidente. Mm. Parce que là, je profite pour dire que je suis conseil régional. Mm. Ça aussi, c'est un outil, statutaire d'ailleurs. Donc, il fait partie. Quoi de chiquier, mon foot de chèque, Na na conseil régional, c'est un peu restreint par rapport au comité de paix qui regroupe toutes les sensibilités. Quoi de quoi, de quoi amma in ana ga a dinga site de comité des paix Maintenant, kiran Dazani, mata da matasa yau inda kwai tashi hankali su ne masu wahala su ne masu mutuwa su ne masu saya mata su ake barowa da rikon yara da rikon marayu su za su za a saya da duk wahalar duniyar ka wani lakwalkin su wani abun kansu na yaran su da abun kansu matasa kuma ko da shike sai faban adir matasa in ba su aiki vrema babu sekiri tun da yau akwai mutanen da ke recruiting mutane don su je su sa su cikin wata mugunya hanya shin jama'a ka kwana baka da komi wani ya zo ya maka propose kin gashi nan dan marshe shi kake bari in yo in yo wanga abun in samu wanga abun in kawo shi gidana in rike iyali na in rike family mata maganar wadal dai akwai ta a ah, maganar wadal akwai ta tsakani da Allah maganar wadal akwai ta yaran na a samu musu aiki mu uwayen su ne in muna da wani abu muna iya mu bakin gurgudu mai malera zama wanga economization eh, eh, eh, kinga gabaki ne kawai gabaki yake vraiment gabaki ne take excuse <laughs> moi dit tellement haka nan ne mu ne ba gare ta ba mm, ayi occupe kin yaran na a samu musu aiki dan ayi evite kin ayi duk wannan da kuke fadi da les autres régions la ana jayo hankalin su har suna kawo sai da dangari ake cin gari mm. ai ba banza bane su ma akwai abin da suke suke suke abin ga ba banza bane to kan mu kai ga wannan wurin yanzu mutane sun yi diyauci sun yi Eh, sun yi duk abin da ya kamata a yi an ka kai ga wurinka to yanzu allah ya sa president ya zo shi da kanshi yana neman kaka za a yi a shimfa da kwanciyar hankali farske ni fa kuwa gaskiya saka sakani da Allah saboda mi peut farske parce que na na na samu conference kin shi ta niyami ina cikin ta conference kin shi ta niyami yanda za a yi a shimfa da kwanciyar hankali kuma kun da gaske ne yake vraiment da gaske ne da zuciya guda ne da zuciya guda ne yake hmm. na shiga conference kin shi ta Niyami na shiga conference kin shi wagga kenan ya kamata mu yan Niger matan mu diyan mu matasan mu da kowa da kowa mu shi ko da shi kenan aga da daman shine gurin mu shimfida kwanciyar hankali in kaga wanda bai son kwanciyar hankali wanda bai san abin da an kai daga baya ba wanda bai tabbata na gode na gode duka duka da haka ne muka zo karshen wannan ta mu wadda tara ta kan taron da shugaban kasa ya jagoranta a yankin agadas musamman kan zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma haɗin kan 'yan ƙasa abinda za mu riƙe ga duka abubuwan da muka tattauna shine dai magana guda ya kamata matasa a samu musu aikin yi sannan mata su ma a kula da su ta yadda za su samu 'yancin gashin kansu na ta yadda harkokin nasu eh, sannan kuma ya kamata hukumomi alkawarin da suka ɗauka su cika su amma kamar yadda saura kuma sun kace da ɗan gari akan ci gari muna fata al'umma a gadarsa da 'yan nijar baki daya za su haɗa karhi da karhi domin kawo taimako wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa tamu tun da ci gaba a sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali eh, na gode malam butali chuwira na kwamitin zaman lafiya kuma eh, na azara eh, muhammadu ta wato afncg wato kungiyar matan nijar da ke adawa da duk tashi-tashi hankula na gode malam alkasum mato na kungiyar horar hula na kungiyar ayin da ashe na gudu Allah saka da leri sannan na samu taimakon wadala abubakar eh, wato shugaban kwamitin matasa ni malaman ma'ada da ni jagoranci wannan mawaratun daga nan eh, radio da fm nake ce da ku a huta lafiya